Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Shamsiya Haruna ce ke maka lale marhabin cikin shirin namu na musamman na wannan rana, wato ranar Juma'a, haji babbar rana, wadda ke ba wa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwar al'umma, kama daga tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. To malami na gaba, wani saƙo kake da shi? Mafi Hausa mai magana Murtala daga ganin cikin department ɗin take ta a jamhuriyar Nijar. To, ni dai ra'ayina a yau ya karkata ne akan yanayin farashin shinkafa da mai girma shugaban ƙasa Sani ya ce ya tseda kan ƙaramin buhu mai kilo 25 kada ya wuce jika hudu. da rabi eh, a gaskiya wannan ba ƙaramin ƙoƙari ba ne bai gaskiya ya taimaka ganin cewa yadda kayan masarufi ke hawa yanzu kuma babu kuɗi a hannun jama'a ga azumi na tunkararwa gaskiya ba karamin taimaka bai sai dai mu ce kawai allah ƙara ta riko kuma 'yan kasuwa da fatan za su ɗauki wannan abin da hannu biyu kamar yadda mai girma sani ya yi rufe wasa ku tashi lahiya alaikum da farko na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar man ba na ra'ayin masu saurare ina yi malumar musulmi barka da jima'a da fatan kowa ya jima'a lahiya yan uwan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu mu da mun ka rage iskan duniya Allah ya sa mu gama duniya lahiya ma'aikatar radio faransi mazan ku da mata jina gare ku ɗari bisa ɗari da damar da kuka ba mu wace wani abu wani abin da zan cewa game da gwamnatin ƙasa ta ta Nijar wadda ta ce ta rage kuɗin shinkafa daga 18 zuwa 13 gafa ta ɗaya za a rage akwai kayayyaki da dama waɗanda talaka ga aikin kafa ai tasu tasu da an mahukunta to talaka shi daga unwani da dawa ya akai daɗa nan ba a talaka gaban su ba shi dai sai dai waɗanda ga cin shinkafa to muna fatan su duba su gani saboda daraja wanga azumi suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar Sashen Hausa Radio France International. Sunana Rabiu Nuhu na Bukka. daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a tarayyar najeriya yau juma'a ce ranar da kuke bamu dama wadda muke faɗin abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya a yankunan mu ko kuma a garuruwan mu to zan yi amfani da wannan dama in yi tunasarwa ko kuma in yi kira ga ainihin dan majalisar mu mai wakiltar Mazabar funtuwa zone sanata alhaji mutari dan dutse akan maganar gyaran hanyar mu da ta tashi daga ainihin layin na bukka zuwa dutsen reme da kuma ainihin wadda ta tashi daga funtuwa zuwa layin na buka domin hanyoyin sun yi matukar lalacewa kwarai da gaske wanda ta kai ga dole sai mun nemi taimako daga ainihin wajen hukumomi domin hanyar duk shekara al'ummar gari da mutanen gari ne suke kokarin gyaran wannan hanya da ainihin kuɗaɗensu da ainihin dukiyoyinsu domin hanyoyi su ne manyan hanyoyinmu na fitar da amfanin mu zuwa kasuwanni da kuma harkokinmu na yau da kullum daga karshe ina addu'ar fatan allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga kunan wanda na yi domin shi allah kuma ya sa ya je ya taimaka ya gyara mana wannan hanya rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina tarayyar najeriya Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya. Yau ra'ayina shine fatan alkhairi da gaisuwa da jinjina ta musamman ga jajirtaccen ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa. Ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da masu sauraron gidan rediyon Faransa. Gabaki ɗaya dai kowa da kowa ina mai fatan alkhairi tun daga lokacin da aka buɗe wannan gidan rediyo muna daga cikin masu sauraron shi to muna muku fatan alkhairi ko muna godiya da kula ku akan mu. Muna muku fatan alkhairi ma'aikatan sashen Hausa suka rasu Ubangiji Allah ka ji kansu an da kenan kuma Allah ka taimake su Allah ƙara ɗaukaka Allah sa mu kyakkyawan ƙarshe ina mu kowa da kwafata alkari sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bisalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yar fila bara Hausa don farko dai kakin war magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka Olu Mamada ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebe albarkacin bakin mu shugaban kasa Yakubu Gawan magana da jiya ni dai ga ayi magana da jiya ta yi daidai da abin da ce ta yi daidai tun duk abin da aka shina ji kaga je da magana hankalin kowa ya kwanta inda wanda ya kowa haka ne da abin bai kai indo ina ba da ban haka nan kuma an ka haka nan kowa ji daɗi shugaba kasa goma sha biyu son kaɗu an kai sai dai yawo mutum guda bai zama shi a zafi kasa takunkumi kowa shi da ita yarfi ina gaishe ku sannan ku da kokari gaba da gaba da ya yi koma baya kuna tare da isa bakar tsoro mai barka a ulun mai bai jamboriyar nijar. mai sauraro kada da ya a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international kun radio faransa mai albarka sunana amar soja dan niger ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar sandar amma zai na travelers da libya mun gode da waga dama da kuke ba mu ta ranar juma'a domin mu faɗi matsalolin da suke cikin tuwa ƙwarya tun dai ra'ayina na yau godiya ne ce zan yi ga halattaccen shugaban ƙasa namu na niger wanda duniya ta amince da shi wanda 'yan ƙasa suka yi na'am da shi janar eh, da birgat abdurrahman chani godiyar da za mu mishi ta wanga ragewa farashin cimaka da ya yi allah ubangiji ya saka mai da alkhairi alheri allah ya taya shi jagoranci allah ubangiji kuma ya shiga tsakanin shi da yan zawon kasa sai allah ya baku shugaban kasa mai adalci kuma makusantansa ba masu kishin kasa ba ne to allah ubangiji ka ba mu shugaban kasa allah ubangiji ka ja da tsawon kwana janar brigad abdulrahman tani allah ka zauna da kasar mu jamhuriyar nijar lafiya da sauran kasashen mu na afirka ma gabaki ɗaya baki ra'ayi na kenan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum irfi Hausa suna na Musa Jano dan Nijar mazaunin Umara na cikin jihar Saba a kasar Libya to yau zan mika sakon ta'aziyya na ga wato gidan rediyon irfi Hausa da suke yi rishe rishe a ɗan shekarun nan zuwa ga iyalan Garba Aliyu Zaria da ma wato Muhammad Salisu Hamisu wanda ya rishe a ɗan kwanakin nan Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya ba iyalansu haƙuri Allah ya ba iyalansu haƙuri irfi Allah ya ƙara muku haƙuri Allah ya ƙara muku basira Allah ya ƙara muku ɗaukaka gaskiya kuna wato asaran gwarzayen yan jaridu wanda gwarzayen yan jaridu ne to Allah ubangiji ya ƙara muku haƙuri Allah ya ƙara muku ɗaukaka muna nan muna biye da ku muna sauraron ku ku ringa kawo muna labaran ingantacce muna goyon bayan ku muna tare da ku irfi gode, na gode. Allah ya bar zumunci Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya Allah ya kawo muna matsalolin da ƙasashen na Afirka suke fuskanta Thank you. Assalamu alaikum gidan Faransa mai magana baban Fatima Garunasko Gangam. So alhamdulillah yau Juma'a mun gode da kuka bamu dama mu da lokacin bakin mu na farko ina wa ma'aikatan gidan rediyon Faransa gaba su ta'aziyyat Muhammad Salisu babban ma'aikacin su wanda ke Nijar sannan a madadin mutanen Gangam sauraren wannan gidan rediyon muna mika ta'aziyyar mu da iyalin marigayi da 'yan uwansa da abokan aikinsa. sa ubangiji Allah kai mashi rahama gafarta masa Allah ka ba abin da ya bare su kuma abokan aikin sa Allah ka ba su hankuri a gaba kuma ina kira gwamnatin tarin Najeriya ta yi tsoron Allah ta dibi halin da ƙasa take ciki ta su tausaya ma talakawa don talakawa na cikin wahala wadda yake ba mu san magani ba sai dai mu roki Allah sauki Allah ka mana sauki a tashi lafiya gidan Faransa gwada da babban Fatima garin Nasko gangan assalamu alaikum. assalamu alaikum radio france rfi na fatan kuna lahiya mai magana malam dodo mai na mai ingayu fada daɗin kowa abala mai kumandan daga jamhuriyar niger to alhamdulillahi yau sahi juma'a zan tofa baki a kai gance da yanayi a ƙasar mu niger albarka shekara goma sha biyu muna samun hare-hare na ta'addanci da abubuwa da babakiri da dukiyar ƙasa da dukiyar jama'a yau alhamdulillah cikin wata bakwai ubangiji allah mai komi mai kowa ya kawo mana sauki daga magabatanmu na yanzu nagari masu son ƙasa ta ci gaba da al'ummar su ta ci gaba ina musu fata alheri duk inda ka buɗe whatsapp ko wani youtube ko wani abubuwa sai kaga an kashe sojin niger ko an kashe wasu harakulla ko wani abu yau gashi wata bakwai mun rasa inda aka wasu kashi kashi zaman lahiya ya samu a ƙasarmu mu niger kira wanda zani ga magabatanmu na niger allah ya kama musu ka a ci gaba Toma Dalla, duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Ibrahim Tukur Keffi wanda shi ne sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.